الحمد لله منزل الكتاب ومجري السهاب وعادم الأحزاب الذي أنزل القرآن على أبده ليكون للعالمين نذيرا القائل وقوله الحق كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى بالجزاء أما بعد أنقوا فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا أوفي وتر رمضان hijira ta babba ɗan babba farin jika da annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya da bakwai ga watan uku shekara dubu biyu da ashirin da biyar a wannan masallaci na tunawa da shehun malami malam muhammad babu sau allah ya tsarsa allah ya masa amma allah ya sa ya a wannan unguwa tabarakallahu gidan manjina wata cikin wannan gari na kusa wannan ta ta zamfara inda muke gabatar da tafsirin alƙur'ani wanda muke fatan Allah ya sa wannan littafin ya zama sababin tsira gare mu duniya da lahira abinda aka ba mu ikon aka ce ni Allah ka ba mu ikon ni na bari Allah ka ba mu ikon bari duk abin da za a faɗa a wannan littafin ko aka faɗa na rahama muna roƙon Allah ta'ala ka haɗa mu da shi na azaba kuma Allah ya tsare mu daga gare shi a jiya آية سبعين aya سلام آية da آية سبعين mu الله تعالى يكي كل أهل الكتاب لا تكونوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل Allah ta'ala yake kulkuce ya halitta sabi ya kuwa inda aka ba ku littafi la tabalu fi dinikum ghayr al-haqqi kada ku wuce gona da ilmi a cikin addini wala a hawa qawmin kada ku san zuciyar mutanen da kaddan lumin kawai sun bace kinka wannan lokacin a kankin kansu wa lokaci kasiran kuma suka da mutane da yawa wa dallu an sawa'i sabili kuma suka da mutane daga tafarki madaidaici wannan kiran da Allah ya ce wa manzo Allah ya ce kul mun san cewa uslubi ne na fi'il amrin mabni ala sukuni la'annahu sahihul akhiri وفاعله ضمير مختلف فيه وجوبا تقريبه وانت يا رسول الله haka yayin da kul ya zama fi'il amrin asalin qala yaqulu kul masdarin sa shine qaula hmm. haka wannan jumla ta kul a matsayinta ta na fi'il amru wa fa'iluhu anta to la mahalla ina biya wani sabon zance ne aka fara bayan wancan zancen da ya gaba ya adatu ne kayan aiki ne na kira ahala sai zamanto munada ne mansubun ko huwa alkitabin alkitabi mudafun ilayhi da aka kalmar a qur'ani tana komawa zuwa kusan ma'ana goma sha ɗaya daga cikin ma'anarta idan ka ga an ce ahadu to tana ɗaukar ma'anan imma waɗanda suke da alaƙa da taura ko injila ko su duka guda biyu haka wani lokaci in kaga qur'ani ya tilafin ahlul kitabi ko yana nufin kiristoci ko yahudu ko kuma ya hada su duka lokaci ne